الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يوكم زام تاتي فرقا آية على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الناس إلا أمة واحدة ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون وما كان الناس إلا أمة واحدة متى نيبت زمبا فاتي الأمة قدادا فاختلفوا سيكما ساباني يفعلوا أتكان ولولا كلمة سبقت من ربك بعدن كلمة فتسرق تقباتا من ربك دقولهم أبنجدنك لقضي بينهم da an zartar da hukunci a tsakaninsu fi ma fihi yaktalifun cikin abin da suke yin sabani a kansa wannan aya tana dauke da sakon cewa da kan mutane al'umma da suke tun daga lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da annabi Adam alaihi salam a ban kasa sai da aka samu karni goma sur ba mai bautar gumaka kowa ya yarda da kadai da Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai farkon mutanen da suka fara yin shirka a ban kasa su ne mutanen da aka turo annabi Nuhu zuwa gare su wannan aya daidai take da faɗin Allah ta'ala kana nasu ummatan wahida fa ba'atha an-nabiyyina mubashirin wa munzirin وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين أنكم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا كلمة فاختلفوا لكي ita za ta taimaka maka kana nasu ummatan wahidatan sai ka kaddara fahtalafu fa ba'atha nabiyina sai sabani ya faru saboda sabani da ya faru fa ba'atha Allahu nabiyin sai Allah kuma ya turo da manzanni mubassirina wa munzirin suna masu bishara suna kuma masu gargadi wa anzala ma'ahum kitab kuma kowane manzo Allah ya saukar da littafi tare da shi bil haqqi da gaskiya da ya hukuma bainan nasi fi maktalafu fi dan saboda littafin ya yanke abin da ke tsakanin mutane na sabani zuwan manzanni kuma an samu waɗanda suka bi su an samu kuma wanda suka doge akan son zuciyarsu to su waɗanda suka kafe akan son zuciya su ne Allah ce wa laula kalimatun sabaqat ba dan kalma da ta riga ta gabata ba daga wurin ubangiji min rabbika daga wurin ubangijin kana ko biya bainahum da Allah ya zartar da hukunci a su ma'ana bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya riga ya alƙawari ba zai sake halakar da duniya ba da azaba da ya halakar da adawa ko samudawa wannan alkawali shi hana a halakar da qurayshawa in ba da haka ba daga nan lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo duk wanda ya saba masa da sai Allah ya saukar da azaba a kansa amma kalma ta riga ta gabata ba dan ba dan wannan kalma ba da kubiya bainahum da an zartar da hukunci tsakanin su fi ma fihi yaftariqun ويقولون لولا أنزل عليه آية ayatun ربه فقل إن الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ويقولون سوكنا يساوى سكنتي لولا أنزل عليه آية من ربه dan mai ba a saukar masa ba da wata aya abinda suke nufi da aya a saukar masa da wata mu'ujiza mana irin wanda suka nema su gani suka ce da ilan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a yan har kana so mu yi imani da kai mu mutanen maka muna fama da karancin ruwa ba mu da koramu ba mu da gulabe so muke mu ga tsakanin safa da marwa tsakanin duk duwatsun maka mu ga korama tana tafiya أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا ko muka kana kuna kana da wata gona a tsakiyar makka cikin sahara ga gona cike da inabi ga gona cike da dabinai fatufajjir al-anhara khilalaha tafjira kuma ka sanya ruwa na gudana a tsakanin wannan inabin da kuma dabinan aw tuskita as-samaa kama za'amta alaina kisafan ko ka rufto mana sama kaji dan Allah wannan abu ka rufto mana sama kama amta alaina kamar yadda kake riya cewa wayan Allah ga dama zai kifo da ita to ka kifo mana ita mukai aw ta'tiya billahi wal mala'ikati kabila ko kaje Allah ya zo tare da mala'iku su maka sai da cewa kai manzo ne aw yakuna laka baytun min zukhrufin ko ko mu ga cewa kana da gida zinariya zinari da zinari shine block din da shi ake yi filasta da shi ake komai a gidan amma ka zo talaka baka da komai ka ce mana kai da manzo yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fi sama ko mu ga an zo maka wata wata takala ka taka ka hau sama walan nu'mina liruqiyika ko da kai hakan ma ba za mu yi imani ba cewa kai ne ka taka ka hau hatta tunzila alaina kitaban nakra'u har sai mun ga ka sauko da wani littafi a hannu cewa yanzu da ka hau sama ka zo ne wanda yake ba da shaida cewa eh kai ne manzon Allah zuwa ga Qurayshawa Allah ce kul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula kace musu sarki ya tabbatar ma ubangiji na yanzu ku kuna ganin Allah ya kasa wannan tunanin ku cewa Allah ya kasa wannan kun jingina masa tawaya Allah ya fi karfin wannan an kuntu illa basharar rasula ni ko ba kowa bane manzo ne manzo ko ba iya zuwa da mu'jiza sai in Allah ya ga dama zo da ita ne ma'anar wa ka wa yaquluna laula unzila alayhi ayatun min rabbi suna cewa wai dan me ba saukar masa da wata aya wata mu'jiza daga cikin irin mu'jizozin da muka nema daga wurin ubangijinsa sai Allah ya fa ka sai da su innamal ghaibu lillah sanin ghaibu a wurin Allah yake in mu'jiza za ta zo gobe ko jibi ni ban sani ba wannan ilimi ne a wurin Allah mai yiwa ya zo da mu'jiza in ya ga dama mai yiwa kuma yake zuwa da ita fantaziru ko dai ku yi dako ku zanto kuna zaman jira inni akun minal muntazirin ni ma tare da ku ina nan ina zaman jira dallatin wa idza azaqna an-nas rahmatan min ba'di قل الله أكبر إن الرسل لا يكفلون ما تنكرون وإذا أذكر الناس رحمة من بعد ضراء يا إن دوتا يا إذا مكتن نوى متانى رحمة وترحمة من بعد ضراء مسكم bayan wata cuta da ta shafe su rahma a nan gurin من بعد saukar musu da ko kuma rahama a nan gurin in muka ba su dukiya min ba da zarra'a bayan da suna cikin talauci yayin da muka saukar da wata rama ga mutane bayan ko da kafin raman nan wata cuta ta shafi mutanen me ke faruwa idan lahum makrun fi ayatina sai kaga kuma suna izgili dangane da ayoyin mu mun ba su lafiya mun ba su tunani mun ba su basira ga abinci ga abin sha ga sutura ga iyali sai su rinka izgili game da ayoyin mu a yamakon su gode mana su karɓi sakon da muka turo abin da ake nufi da almakaru ke da gurin sai Allah ce kul ka ce da su Allahu asra'u makra ubangiji shine mafi gaggawan yin izgili ga mutanen da suke izgili da ayoyinsa ma'ana in kuna gani yanzu kuna dariya a ce ku yi imani da Allah kuna dariya ku yi imani da manzon Allah kuna kewa kuna izgili to akwai ranan kin dillanci ranan da rigan mai gari ta bata ko za a tafi za a wayi gari gobe a kiyama in an ce maku yi dariya ku ba za ku ba a jefa ku cikin wuta da hakuri da rashin hakuri kowa ɗaya suke uba ɗaya isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun in ma kana da juriya oho baka da juriya kai ka biyo sawa'un alaykum rashin hakuri baya gaggauto da a samu rahama juriya ba ta sa a samu sauki duk ɗaya ne inda ma tujzauna ma kuntum ta'malun kaga ai karshe kenan karshe kenan a ranan ne za ku gane sakamakon izgilin da kuka yi a gidan duniya inna rusulana yaktubuna ma tamkurun inna rusulana lalle manzanninmu Abin da Allah ke nufi da manzanni a nan lalle mala'ikunmu na matan tanfurun suna rubuta irin abin da kuke na izgili duk wanda ya hararru wata aya ya yi mata dariya aka faɗo wani hadisi yi shewa ya mayar da abin abin yi wa izgili mala'iku suna nan suna rubutawa inna rusulana lalle mala'ikunmu yaktubuna suna rubuta a ɗaya bayan ɗaya matan na irin izgilin da kuke yi wa inna alaikum la'afirin kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun ma yalfizu min qawlin إلا لديه رقيب atid duk abin da كما لا يكون na نعم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها وقلبه بما جاءت عريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين huwa allazi yusayyirukum ku sani ubangiji shine ke tafiyar da kofin fil barri lokacin da kuke tafiya a sararin ƙasa? idan kuna kan mota idan kuna kan dabbobin ku na hawa kan akan kowane kayan sufuri dai ubangiji ne ke bada ikon tafiya ga abin da kuke kai yusayyirukum fil barri shi ke tafiya da ku a sarari wal bahri kuma ubangiji ke tafiya da ku a cikin tekuna jiragen ruwan da kuke tafiya kuduran Allah ke rike da in ba haka ba za ka dauki dutse gargwadon kan dan yatsan ka jefa cikin teku ya dai amma a samu jirgin ruwa wanda za a yi wata shida ana yi masa lodi kuma bai nutse ba dan ka sa ko wata kudura da kake rike da shi ba wani sihiri bane ba wani dabo bane ko dabara ubangiji ne ke rike da shi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki har sai lokacin da kuka kasance fil fulki a cikin jiragen ruwa al fulk ko kace jirgin ruwa ko jiragen ruwa yana daukan ma'anan guda daya yana daukan ma'anan jam'i duk da lafazin daya kamar ma'anan guda daya da Allah ya ce wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun sai sai almashhun kaga guda ɗaya kenan jirgin ruwa guda ɗaya da aka cika da kaya amma ne yake hatta idza kuntum fil fulki har sai kun kasance cikin jirgin ruwa wajaraina bihim jiragen ruwan sun tafi da su wannan yana daga cikin wani irin sirri na balaga a cikin harshen larabci ana magana da kai sai a ɗauke wuta a koma kamar labari ake baka wato iltifatun min al-khitab ila al-ghaiba kenan hatta idza kuntum fil fulki da sai a ce wajaraina bikum jiragen sun tafi da ku sai aka ce wajirai na biyun jiragen sun tafi da su kuma ake ba da labarin waɗansu kamar ba ku ba wani sirrin ne daga cikin sirrin balaga da harshen larabci ke kunshe da ma'ana jiragen ruwa idan sun tafi da su a cikin jirgin ruwa wa wajirai na biyun ko birihin tsayibatin suna ɗauke da iska wadda take da dada abin da yake nufi da iska da dada irin iskan da baya kawo tangarda ga matukin jirgi akwai iska mara daɗi wanda zai hargitsawa matukin jirgi lissafinsa ya rasa makamar al'amarin kana cikin kwale-kwale in ya taso ka rasa yadda zaka amma ubangiji idan ya so ko ya lafiya ko kai gaba lafiya sai ya zo da iska birihin bakin iska da dada ma'ana mai sauki ba mai karfi ba ba mai canzawa da ruwan ku da rashin ba wa farihu biha har sai mutane sun yi farin ciki biha da wannan jiragen ruwan da ke tafiya da su suna ganin za su kai gafa lafiya ja'at harihun afihun sai kuma wata iska mahaukaciyar iska ta taso asik kenan guguwa mai tarbi ta taso waja'ahum al-mawju min kulli makan nan take sai su rinka ganin igiyar ruwa tana ta tana ta murdowa min kulli makanin ta kowane sashi yi gabar da su yi yamma da su kudu da arewa har ma su manta wai ina ne ma inda da take fuskanta lokacin tafiya ina ja'ahum al-mawju min kulli makan وجاءهم min kulli makan wa zannu annahum احيط bihi har sai sun samu tabbas da yakinin cewa ta bihim ai an riga an gama da su a kewaye ake da su kamar ba za su tsira ba kenan to lokacin da suka samu kansa a wannan tsanani ne suke yi da'awul Allah mukhlisina lahu din sai su rinka kiran Allah mukhlisina lahu din suna masu keɓance addini gare shi ba sa kiran lata ba sa kiran kuzza ba sa kiran hubal kowa ya manta da dangon yin abin da yake kira kowa kuma take Allah Allah an san ba mai fitarwa kenan sai Allah suna kiran Allah shi kadai suna cewa la in an anjaytana min hadhihi ya Allah idan har ka tsamar da mu min hadhihi daga wannan matsalar da muke ciki da muka samu kanmu ciki yanzu lanakunanna min ash-shakirin lalle wallahi za mu kasance min ash-shakirin a cikin masu yin godiya gare ka za mu bauta ma kai kadai ba za mu hada ka da kowa ba haka suka sha wannan alwakin in sun samu kansu cikin tsanani kenan to amma me ke faruwa falamma anjahum idza yabghuna fil ardi bighayri al-haqq ya ayyuhan nas إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون فلما samar يا su الله يصاب الرسول الذي كان مطلع لفكر وكيه دنن إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق sai ga shi suna barna a ban kasa bi dairin haƙƙi ba tare da gaskiya ba wato butunci kenan na dan adam sai Allah ya ayyuhan nas ya ku mutane inna ma baghyukum ala anfusikum ku sani farnar da kuke yi kanku kuke yi wa duk abin da mutum ya shuka shi zai je ya girba innama baghyukum ala anfusikum mata alhayatid dunya wannan rayuwa ta duniya yar kadan take rudin ku har kuke ganin za ku gutulcewa ubangiji thumma ilaina marji'ukum zuwa gare mu ne makomar ku take ku yan adam fa nunabbi'ukum mu ba ku labari bima kuntum ta'malun dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa wannan shine mummunan abin da shawa suka samu kansu a ciki wato sun yarda da Allah shi kadai ake kira in ana cikin tsanani amma in ana zaman lafiya babu laifi idan mutum ya raba kafa babu laifi idan ya kama wannan ya kama wannan amma ana cikin tsanani to Allah kadai za a kira dama ta suka yi allolin suna da yawa amma dai mai fawar guda ɗaya wanda ya fi kowa shine dai Allah sauran kuma na kasa kasa ne wanda su kuma saboda waɗansu matsaloli na kusa za a sami emergency relief kenan a kurkusa idan wata matsala ta taso to sai ka kama kafa to wannan shine aqidar har annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye wani bakurai ke yace kam ilahan ta'budu alloli ne kuke bauta sai ke bakwai yace sittatun fil ardi wa wahidun fis sama shida suna nan a kasa a kurkusa ɗayan kuma yana sama sai <laughs> yana yana yana sama shidan suna kasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam <laughs> sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan kana cikin tsanani wa kake roka yace Allah zai ce sama wanda yake sama dai shi nake roka in dai ana wahala sai shi ina fa idza rakibu fil fulki da Allah mukhlisina lahu din idan sun hau jirgin ruwa matsala ta faru da Allah mukhlisina lahu din sai su roki Allah shi kadai suna masu kebance addu'a gare shi suna masu kebance addini gare shi falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikun idan ya samar da su zuwa ga sarari sai kuma su rinka yin shirka ne ke cewa in dai tsanani ya faru to ba wanda za mu kira sai wanda ke sama din to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗakar da shi cewa kamata ya ku kira wanda ke sama cikin tsanani ko cikin yalwa kuma wannan shine aka ce abinda masu shirkar da suka tsara na yanzu hankali akai saboda masu shirkar da idan suna cikin tsanani Allah kaɗai za su kira idan suna cikin yalwa ne suke shirka amma masu shirkan yau in suna cikin tsanani ma za su kirawo wani Allah in ma suna cikin wato yalwa za su kirayi wani Allah sun shi suke za su faɗi ba za su kirayi Allah ba sai su kirayi wani sai su ce wane in za su rantsa sai su rantsa da wannan wane din to rantsa da wane to kaga wannan shine bambancin da masu shirkar da suke da masu shirkar yanzu kenan shirka ce babba ya kasance ka faɗi ka kirayi sunan wani wanda ba Allah ba Allah kawai ake kiran sunansa kin bai kai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko wuta aka dauke fitilar ko ita mutu a tibal bal a gidan annabi annabi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aisha ta ce wannan ma musiba ce mutuwar fitila ma musiba ce annabi ce duk abin da zai kwarzana wa mummuni ransa musiba ce ya kamata ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to dan me zaka yi tuntube ba zaka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka kira wani ka ce wani inda wani zai zo ikirayi Allah din shi kadai sai ka damu shi yasa Allah ya bayyana halayen mutane idza zukira Allah wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza zukira alladzina min dunihi idza hum yastabshirun idan ka ce a kira Allah shi kadai ka rantsa da kowa sai shi in za a fada a kira sunan shi gare shi kadai za a dogara isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wanda ba su imani da lahira ba sai zukatan su zukunci a ciki ba sa to dan me kace haka yanzu ka kwace musu falala kenan dan me zaka ce a kira Allah shi kadai dan me zaka ce ba za a rage sunansu ba dan me su damu wa idza zikra allazina min dunihi in ko kai din tabi a gaban shi sai ka kira sunan wannan mutumin da yake so idza hum yastabshirun sai rinka farin ciki yana annatawa ai wani yana cikin ahli to Allah ka shiga cikin halin da ba za ku tsira ba inda wannan shine halin ka ka shiga cikin halin da ba za ku tsira ba a ce wani ai ahli ne ai ya kira sunan wani zai faɗi kenan Allah ya tsare to wannan shine halin su wannan gudan akwai kira abu da biyu كان ابن عامر أنا هو الذي ينشركم في البر والبحر ينشركم أمر يسيركم كما قراءة تبتتها لدى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عامر سيد لكتم malaman قراءة لي guda bakwai mutumin sham sannan ko mata alhayati duniya wannan arwayan hafs kenan a sauran malaman kira'a suna cewa mata'ul hayati duniya wato rayuwa ce ta ma'ana sai zanto kamar khabar ne limutadai mazufin takdiruhu hadhihi mata'ul hayatid dunya wannan abin da kuke gani dan rayuwar duniya ce kankanwa sannan daga baya makomar mu makomar ku gare mu take fa nabbi'ukum sai mu muku sakamako bima kuntum ta'malun mu ba ku labarin abin da ko kasance kai ta'malun da kuna aikata sai Allah ya inna al hayati dunya kama in anzalnahu minas samai fahtalaqa inna ba'dul ardi mimma ya'kulun nas فاختلط به نبات الأرض مما ما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أتانا أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن في الأمر كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون innama masalul duniya, dunya sanadi siffar rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama kamar misalin siffa ta ruwa da muka saukar da shi daga sama fahtalafa bihi nabatul ardi sai ya kasance tsirrai na cikin kasa cakudu da wannan ruwa din saboda saukar ruwa sai tsirrai din wato cikoki suka sha wannan ruwa suka fitar da tsirrai su wannan tsirrai na kasa ɗinnan, nan mimma ya akulun nasu wal an'am cikin dangin abinda mutane ke masara shinkafa alkama gero da sauransu wani an'am da abin da kuma dabbobi ke ci duk a sakamakon saukar da ruwa sai ya kasance waɗannan tsirrai sun fito waɗansu kayan abinci waɗansu kayan marmari waɗansu kayan abincin dabbobi sinwan wa ghairi sinwan yusqa min ma'in wahid ga sunan kala kala da wanda suke kama da juna da wanda ba su yi kama da juna ba da mai zaki da mai zaki da mai hamami da mai bauri kowanne kuma ana tayar da shi da ruwa iri daya dan nuna karfin kudura da kamata in kana son zaki ka shayar da ruwan zaki sannan a baka da mai zaki in kana son tashi ka shayar da ruwan zaki a baka da mai zaki amma da mai zakin da mai tashin da mai karkashin kowanne da ka min ma'in wani ruwa ɗaya ne ake shayar wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil hukm ko mu fifita sakin su a bisa ga saki wajen ci wajen dano wani ya wani wani ya an gane ko wannan ruwa da ya tafi da tsirrai waɗanda suke fitowa kuma tsirran irin wanda mutane ke ci da mutane sai ya sa kasa ta kawata hatta idza akhadhat al ardu zukhrufaha ana nan irin wannan hali na yabanya ta kan kama hatta idza akhadhat al-ard zukhrufaha har sai lokacin da kasa ta ci adanta wa zayyana taykawa idan ka fita da damana bayan gari gwanin ban sha'awa kore jar. kaga ganye wanda yake kore da wanda yake ruwan tsorowa da wanda yake mai ruwan kofi gashi nan gurin gwanin bai dawa aka zuci arzu zukurfa hakina kasa ta ci ado wa zayyana ta yi kwalliya wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha masu gona suna tsammanin ai bana kan damana ta yi yabanya zanna sun samu tabbas su ahluha ma'abuta wannan gonaki ko ma'abuta lambuna sun samu tabbas annahum cewa su Kadiru na alaiha lalle za su sami ikon girbar amfanin gona ni lafiya damana ta yi albarka sai Allah san barka suna ta tsammanin haka ataha amruna laylan aw naharan sai al'amarin mu yazo wa ita kasa laylan da daddare aw naharan ko da rana faja'alnaha hasidan sai mu mayar da gonakin su zanto busassu kurmus ka allam tagna bil amsi kai ka ce aje su yabanya ba ka ce jiya wato nan gurin ba a samu koran ganye ba ba a samu ruwan dorawan ganye ba gaba ɗaya ubangiji ko ya turo da wata iska ko ya turo da wata guguwa ko ya turo da sanyi na daura ya kone duka amfanin gona ɗin ka an lam tazni bil Allah ce kazalika nufassilu al ayat kamar haka ne muke rarrabe ayoyi killa killa li qaumin yatafakkarun ga mutanen da suke da tunani irin yadda kowa ga satin nan da wannan abakar da ta yi kuma ubangiji ta ce daga aiki yanzu idan ka fita bayan gari sai ga cewa kamar ba ta yin ruwan sama ba gaba ɗaya tun da aka halitta duniya gaba ɗaya komai ya bushe ciyayi sun bushe asba hakiman tadruhu riya ciyayin da daje suke kwarracar yau sun zanto ciyawa iska na sun su ko ina amma ka kwatanta halin da kake ciki yau ka kwatanta halin da kuma damana take ciki lokacin da kake cikin watan August da ya riga ya gabata watan August ka fita kore yanzu kana cikin Janairu ka fita kamar an yi gobara a bayan gari to irin yadda kaga kasa kenan idan damana ta zo tunda kaga abu ne mai mai kowane shekara wannan koren da kasa za ta yi kenan ba za ta dore ba lalle za a ga wata rana kuma wannan koren ya bushe iska na daukar to haka duniya ma take yadda yanzu aka yi birane aka yi gidaje aka yi motoci aka hayayyafa to kuma wata rana dole za a tashi daga aiki yadda gonar ka ta tashi daga aiki haka kuma masu gonar wata rana za su tashi daga aiki wannan shine misalin da ubangiji subhanahu wataala ke bugawa dan adam kuma wani abu mai ban mamaki shine Allah baya karban rayukan tsirrai sai lokacin da suka kai wani matsayi na cika da ban sha'awa sai Allah ya dauke ruwan sama sai su bushe furmutsu to haka ubangiji ba zai tafi duniya ba sai ta cika da ado duk inda yake da gidan kasa yanzu idan an rushe na suminti yake yi garin da babu wayan eh, wutar lantarki an kai wutar garin da babu telefon an kai da ana amfani da tsarin telefon na da yanzu an kawo wani sabon system na digital ka buga yanzu ka samu duniya tana ta yin ado za ka zo wata rana wannan digital din kuma ya zama kauyanci kenan sai ya zanto kamar yadda ake a turai in dai ka je ka biya kuɗin telefon aka baka layi kawai sai a baka kan telefon din ka taho gida da shi ba sai an biyo ka da waya an jona maka ba duniyar sai ta cika da ado sannan Allah zai tace ta da haka ka rude ka kana kare yin ado to wai Hausa suka ce in ka ji ganga ta fi zaki me ke faruwa ta ta fashewa kenan to dan saboda haka sai ka bi a hankali yadda wannan rudani yake ka daina ganin wannan wallahi ka dauka a matsayin mafarki ne za a waye gari wata rana kan mafarki amma in ka tsaya ne kace kai himmar ka duniya to duk abin da kake so sai a baka din kuma amma dai an zura maka ido a gaya za kai ga gida ga mota ga iyali ga komai kai duk abin da kake so to kana nan kana nan kana nan sai su fa kai duk abin da zaka yi zaka zo lokacin da ga dukiyar a gaban ka amma baka da karfin da zaka ji dadin dukiyar yan an kyale ka da ranka ba fa kenan ga dukiyar baka da karfin eh, abin da dukiyar kana dan shekara 30 kana dan shekara 40 da karfin ka ayi maka soyayya ayi maka dambun nama ka zo zaka bar duba kai shekara 50 hakoran ka sun fara sanyi ka je a san jama'a sama da gol ka ci kiliki ka ci komai za ka zo ta rana za ka kasa ka yi komai sai ka zo wata rana dole kuma za ka kasa kana ganin dukiyar baka jin dandanan ta baka jin zakin ta to kai aiko ba ta fi kyawa ba kai lokacin kiyamar ka ta tashi me rage ina roka da kiyamar sauran mutane yanzu to saboda haka sai mutum ya ji tsoron Allah wannan misali Allah ya buga shi a ko ina ya buga shi a nan cikin suratul Yunus ya buga shi a cikin suratul Kahf ya buga shi a cikin suratul Hadid kamar sai zaitin ajabal kuffara nabatuhu ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ya buga shi a cikin suratul zukhruf a cikin na'am cikin ba cikin suratul zukhruf ba a cikin suratul zumar da yake anzala min as-sama alam tara anna la anzala min as-sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhrij bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama haka ubangiji subhanahu wataala yake buga wannan misalin dan dan adam ya gane cewa duniya ba wuri ne mai dorewa ba za a zo a tashi wani lokaci shine Allah ce kazalika nufassilu al-ayati kamar haka muke yin filla filla da ayoyi da kawai ya tafakkaru ga mutanen da suke da tunani والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يدعو إلى دار السلام وبنجي نكرا متاني يزوى gidan aminci gidan aminci shine aljanna domin idan mutum ya shiga ya amuntu daga fushin Allah ya amuntu daga azabar Allah ya amuntu daga dukkan wata wahala wa yadi man yasha amma ubangiji na shirye da wanda ya so ila siratun mustaqim ya zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici wato kira gaba ɗaya ne amma shirya kuma sai wanda Allah ya so yad'u yana kira bai ce wa yake kira ba dan kiran ya zama gaman mai da haka aka shafe mafa'ulan bihi masu. amma da aka zo wajen alhidaya sai aka ambata mafa'ulan bihi Waya wa yahdi man shahu yana shirya da wanda ya so ila siratal mustaqim zuwa ga tafarki madarici Allah shirya da mu tafarki madarici إن الذين husna wa ziyadah ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون للذين أحسنوا الحسنى yana tabbata ga wanda suka yi ihsani alhusna shine kyakkyawan sakamako abinda ake nufi da alhusna anan gurin shine aljanna an gane ko a wani lokacin akan kawo alhusna ya zanto cewa ana nufin wato kalimatu shahada Allah ce wal layli idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dhakara wal unsa inna sa'yakum lakatta fa amma man afa wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wa istaghna wa kazzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra abin da ake nufi da al a cikin wannan sura wato suratul layl din ana nufin kalimatu shahada wa saddaqa bil husna duk wanda ya gaskata da al husna ita ce kalmar shahada kenan lillazina asanu lalle waɗanda suka yi ihsani ma'ana suka tabbatar da kalmar shahada kenan suka tabbatar da tauhidi kamar da cewa man yuslim wajhahu ma'ana wanda ya mika kansa gaba ɗaya zuwa ga Allah yayi kalmar shahada yana mai ihsani ma'ana yana mai fawwala al'amari ba abinda zai sai abinda Allah ya ce yayi yi. istamsaka bil urwati al wuthqa wa ila Allah aqibatul umur bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun nan sai ce lil ladina ahsanu na ga wanda suka yi ihsani menene ihsani ma'ana waɗanda suka yi kalmar shahada kuma suka yi aiki da ita menene ke tabbata gare su al husna kuma za a ba su husna husna a lahira kuma ita ce aljanna wa ziyada tare da kari menene karin da za a yi shine malamai suka maganganu daban-daban waɗansu malaman suka ce ziyada din nan shine a mudha'afatul hasan ko tadhiful hasanat kai aiki ɗaya a baka lada goma kai kai aiki ɗaya a baka lada har kusan ɗari bakwai. a wani nau'i daga cikin dariƙan ayyukan musulunci sai zanto in kai aiki na gari kana da sakamakon kana da ƙarin lada da zaya akan sakamakon amma waɗansu malamai suka ce a'a abinda ake nufi da ziyada a nan gurin shine ƙari akan wusuna ma'ana samun damar ganin Allah a ranar tashin kiyama wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira lalle waɗansu fuskoki za su tashi suna haske ila rabbiha nazira suna duba zuwa ga ubangijinsu Allah zai ni'imta mummune su samu damar ganin su da mutum kafirai ko za a katangance su ba za su samu damar ganin Allah ba kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun lalle kafirai a wannan lokaci za a sha makance su za a sanya tsari ko hijabi tsakaninsu da ubangiji ba za su ga Allah ba kaga kenan mummuni za su samu daman gani wujuhun yawma idan nazira ila rabbiha nazira lil ladina ahsanul husna wanda suka yi ihsani suna da aljanna wa ziyada da kuma kari akan aljanna shine samun daman ganin Allah lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid abinda duk suke so a cikin aljanna akwai shi wa ladaina mazid kuma akwai wani kari na musamman a wurin mu inji Allah ta'ala akwai hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama da ke goyon bayan wannan fassara shine hadisin suhaib ar-rumi قال صهيب الرومي كتوا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية النبي أكرم تونا الآية للذين أهتم الحسنى وزيادة قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناديا يا أهل الجنة إن لكم عند ربكم موعدا يريد أن ينجزكموه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أهل الجنة فكتك الجنة yan wuta suka shiga wuta na damu na din haka ya kamata ya zama amma nan a rubuce ko kuskuren daba ne yace na damu na din na damu na din sai mai kira ya kira sai wani mai kira na musamman mai kela ya dace yana kela yana ba da sanarwa ana cewa jama'a ku saurara sanarwa ta musamman gare ku ya ku yan aljanna ya alal jannati ya ku yan aljanna inna lakum inda rabbikum mau'ida kuna da wani alkawali na musamman a wurin ubangiji yuridu an yunjiza kumuhu yana so ya cika muku wannan alkawali ko kun manta ma yau aljanna da ka ga daga cikin ka manta komai daga sauran farko kai kana ganin nan ne kana tsayawa na cewa ka sa ciki kana ganin cewa an zo wajen ka manta da wani alkawali wanda aka yi kari me ziyada ba ruwanka da ziyada din wannan husna din ta isa Allah ce akwai wani alkawali za a cika muku shi kanu sai yan aljanna su ce alam nubayyidu wujuhana shin Allah bai haskaka fuskar mu ba ba kina alƙawarin da ya mana ba yace wujuhun yawma yazun musfira wa dahikatun mustabshira yace yawma tabyadu wujuhun duk ba ga fuskar mu tana kyalli ba wa yuskil mawazinana shin bai nauya ya sake mu na ayyuka ba an riga an tuka shi da nauyi mun riga ayyuka na gari sun rinjaye mona na wa yudkhilna aljanna shin bai shigar da mu aljanna ba banda wannan alƙawarin guda ku kuma ko wani alƙawari ne wannan uku kawai za mu iya tunawa in Allah ya wato muna ciki gaba ɗaya kenan ko wannan ukun ne kawai yan aljanna za su iya tunawa insha Allah muna ciki wa yujirna min annas kin bai tsare bai tsayar da mu daga wuta ba sai suke tsammanin daga wannan guda hudun an gama tabyidul wujuh tasilul mawazin idkhaluhum aljanna ijaruhum min annas sai suka dauka daga wannan hudun ba komai qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yakshiful hijaba sai Allah ya yaye musu hijabi fayanzuruna ilai sai mummune su samu daman ganin Allah annabi ce fa wallahi ma a'tahum Allahu shay'an ahabba ilaihim min an-nazar ilai Allah bai baiwa mummune ba wani abu da suka fi kauna sama da damar ganin sa dinnan shine abinda mummune suka fi so wala aqarra li ayunihim babu abin da zai nutsar da mummune ya sa musu farin ciki sama da samun daman ganin Allah a sai kaga ziyada din lalle ziyada lillazina atul husna wa ziyada wala yarhaqu wujuhahum qatrun wala dhilla mummune kenan aka ce kura ba za su riski fuskar su ba haka kaskanci ma ba zai lullube fuskar su ba an gane ko ulaika ashabul janna waɗannan su ne gidan aljanna Allah ya sa mu cikin su hum fiha khalidun suna madawwama a cikin sayan yan shiga babu fita والذين كفروا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah wadda kuke ce wannan zina kasabu sayyi'ati amma waɗanda suka yi munanan ayyuka kuwa jaza'u sayyi'atin bi misliha to sakamakon mummunan aiki shine mummunan sakamako wa tarhaquhum zilla kuma kaskanci zai lallabe su ta ko'ina ma lahum min Allah min ba su da wani wanda zai cece su ba su da wani wanda zai ba su kariya daga azabar Allah a wannan yini duk wanda ya je wato ba tare da aiki na gari ba babu wanda ya sai ya tsamar da kai daga azabar Allah ka annama ughshiyat wujuhuhum qita'an min al-layl muzlima ka annama ughshiyat wujuhuhum kai ka ce an lullube fuskokin su da qita'an wani yanki min al-layl na dare muzliman wanda yake mai tsananin duhu haka fuskar mutane za su take shine wa taswaddu wujuhum Allah ta yi fa amma allazi naswaddat wujuhuhum ba da imanikum fa zuqul azab bima kuntum takfurun wanda suka tashi da fuska wanda suke baki kiran ubangiji ya tambaye su a kafartun ba da imani ko ba ku ne kuka bijirewa bayan da kun yi imani an yi muku wazi kun kiji fa zuqul azab bima kuntum takfurun kaskancin da yake jiran su kenan shine tarhaqu a qatara ulaika humul kafaratul fajara kaskanci da kura ta furki da fuskokin su ba su da kyan gani shi da aka ce muni ne duk wani muni da Allah zai tarawa yan wuta ya tara musu munin fuska kuma ido ya zanto bulu kamar an kada bula haka za su tashi kamar yadda surutu faha ta yi bayani da ido ya zamanto zurka gaba ɗaya bulu yadda kasan an kada bula haka wato bakin gani ga bakar fuska kuma ga ido ruwan bulu ai muni ya kare anan gurin gaba ɗaya Allah ya tsare to shine Allah ya jira wa sayyatin bi misliha wa taraqum billah ma lahu min Allah min aqib ka annama ughshiyat wujuhum qita'a min al-layli muslima kai ka ce fuskar su wani yanki ne na dare Allah ce ulaika ashabun nari irin waɗannan su ne ma'abuta wuta hum fiha khalidun suna madawwama a cikin ta ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم wa وزينا بينكم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ويوم da جميعا كتنا رانا دزام تارا متاني قباطا ينسو ثم نقول للذين أشركوا sannan mu cewa waɗanda suka rayu suna shirka a ban za a ce da su makanakum ku tsaya a nan inda kuke kar wanda ya mutu ku tsaya nan tak antum mushrikaukum ko da waɗanda kuka rinka bauta sama ko da waɗanda kuka yi musu biyayya suka ja ku zuwa ga ramin halaka ku tsaya a nan gurin antum mushrikaukum Allah ce fa zayyalna bainahum sai mu lallabe tsakanin su da mummunai mummunai su yi nan gurin kafirai kuma an tsayar da su su da ciki da su da jagororin su akan tafarkin fata ina Allah zai ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim ولقد أضل منكم A كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون kaskancin da zai same su kenan Allah ce wamta bil yama ku fito nan gefe guda a ganku kowa ya rinku karshen kunya kana jin kunyar duniya ai taron lahira ya fi taron ko ya fi taron arfa ya fi taron duk wani taro da ka a dai duniya yanzu ba taron da ya kai taron arfa har turai sun yadda da wannan to kuma taron lahira wannan za a tara na farko da na karshe fa nashiruhum jami'an an tara dukkan mutane yau mai yajma'ukum hukum yawmil jam'i kenan zalika mai tazabun yawma yashiru Allahu al-awwalina wal akhirina kamar da annabi ce na farko da na karshe kowa za a tafi a fili guda sannan a ce ku zo daga nan ya ku taron masu laifi alam ahadi laikum ya bani adam Allah ta gudu shaytan shin ban yi wahayi ba ban yi umarni ba zuwa gare ku ku yan adam cewa kar ku yadda ku bauta ta mace dan kar ku yadda ku bi son zuciya innahu lakum adu mubin an fada kada ku cewa lalle ke dan makiyi ne wanda yake mabayyani Wane buduni shin ko ban sanar da ku cewa ku bauta mun ni kadai hada siratun mustaqim wannan shine tafarki madalici duk ban faɗa wannan ba ubangiji zai jero wa mutane wannan shine ma'anar fazayyalna zayyana bainahum sai mu rarrabe tsakaninsu da zina. wa qala shiraka'uhum su shugabannin da aka yi wa biyayya ta ƙarya akan tafarkin fata sai ka suna cewa ma kuntum iyala ta abu mu ba mu kuka bautawa ba ku je ku nemi wanda kuka bautawa kwata kwata ba mu kuka bauta ba so suke wai su barranta daga fushin Allah ranar tashin kiyama dan sun san in sun yadda cewa an bauta musu Allah zai ce wa yake ku yadda bauta mu wa yake ku yadda tunda da annabi ya sama da shi da mahaifiyarsa ce a anta qulta lin nas ittakhuzuni wa ummi ilahin min dunillah sai ya kare kansa yace qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu allaha rabbi wa rabbakum annabi ya sake wa kansa lauya dan ranar da kowa zai wa kansa lauya shi da aikin sa ranar lauya ma ya zai to in kana da lauya anan a can ba lauya ana idan kayi zamfara ka dauki lauya to a can shi kenan babu wanda zai kare ka ha antum haula ijadantum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullah anhum yawmal qiyamati man yakunu alaihim wakila ana in ka samu gonin iya turanci gonin iya musu ya kare ka da sakin layi na kaza shafi na kaza kayi zamfara ya kare ka to a can kuma zai kare ka haka Allah ce faman yujadilullah anhum yawmal qiyamah anan kuma yau waye lauyanka dan mun yakunu alaihi wakila waye wakilin ka da zaka zauna daga gida kana kalfan cewa yaya al'amura suka yi wani ya wakilce ni ai waye wakilin ka dan sai ka je da kanka ba mai wakiltar wuri kowa sai ya je saboda haka shugabannin da aka bi su akan fata sai su zo suna nema su yi wa kansu lauya suna cewa ma kuntum iyana ta'budun san san mu ba mu kuka bauta ba ku je ku nemi wanda kuka bauta ba wannan ubangiji ya kawo shi a cikin suratul saba ya kawo shi a cikin suratul azab ya kawo shi a surori da dama irin rigingima da za a rinka yi rigingimu da za a rinka tsakanin mabiya da waɗanda suka bi su duk wanda ya zaka akan tafarkin fata to kai ran tashin kiyama kai da shi za ku rinka tsina ma juna kana wani Allah wadaranka ka ci rayuwata na ta allaka da cewa kai ne titi na na shiga aljanna shi kuma da cewa Allah wadaranka na baka hujja ne ba kawai ribe da kai ka bini ba sai ka ne da karfi har ke kan mara na abin da zai ce mutane yace na baka hujja ne ma kana li alaikum min sultani ban kawo muku wata hujja ku kwara ba illa an da auta kun fasa jamsu ne kiran ku ne kawai sai kuka bi ko da ma yan bi ta zai ne da an ce kaza sai ku biyu a tafi ba ku neman a ku hujja qur'ani da hadisi saboda an riga an rufe ma kofar shirya malamin ka yace da ka wai idan kana cewa malamin ka ina dalili wai wannan rufin kunya ne ko wani alama ce ta tabewa wai ka cewa shehin ka wai ina dalilin da yasa aka ce ai kaza wannan suka rufe kofar dan kana tambaye su kenan wai alama ce ta tabewa yin haka haka suka ce man kala li shaykhihi lima lam yuflih duk wanda ya ce wa shehin sa dan me akai kaza to wai ba zai rabota ba har abada ga sahabbai na tambayar annabi yas'alunaka yas'alunaka yas'alunaka duk cikin qur'ani shi kuma amma shehi ya riga kansa kofar tambaya dan ya san ansar da zai bayar ba za ta yi masa dadi ba to sai ya ma kofar tambaya sai suka kawo ka'ida shine ka sallama gaba daya kalmayyati fi yadil ghasil kamar gawa a hannun mai wanke ta haka Abdul Karim al-Jili yace yace wa sallim al-amra lahu la wa walau bi isyanin ata idan urid yace shehin ka ka sallama masa al'amari gaba daya kar ka yi tambaya kar ka ce dan me ko ta ko kaga yana yi to an wajabta saban a lokacin haka manyan suka faɗa yana nan rubuta a cikin littafin to kaga duk wanda ya da aka yi masa madinci ne irin wannan irin wasan da yan makaranta suke ko ma din dini kenan ka rufe gidan ka kana haka kana neman tabarkin shari'a duk wanda ya da wannan to wallahi ya fi hanyar da ba zai kai labari afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim yanzu wanda ya wasan zama din dini yace a jaji, da wanda ya bude yace kai ni sai naga dahir wani ne shirye ne ganin dahir shine shirye saboda haka za su ce ma kuntum iyana ta'budun sai Allah ya فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين fakafa billahi ubangiji ya isa ya zama toshe da tsakanin ni da ku mu ya tsakanin mu da ku in kunna an ibadatikum la in har mun kasance an dangane da ibadar kula gafilina wato ga falallu ma'ana in har ba ko muka yi wa biyayya ba ubangiji ya zama shaida su mabiya za su cewa shugabanni haka kenan jallatin hunalika tahunu kullu nafsin ma aslafat wa rusu ila allahi mawlahumul haqq وضل عنهم ما كانوا يقولون يفترون هنالك تبلو كل نفس a wannan lokaci ne, أولنا روكتيني تبلو كل نفس ما أسلفت rai za ta san mai ta gabatar shine ma'ana tabulu kowace rai za ta san mai ta gabatar yawma tubula sarair kenan yunabba'ul insani yawma idin bima qaddama wa akhar abin da kai jinkirinsa da abin da kai gaggawar كل نفس ما أسلفت تراها حمد والكتاب tatlu kullu nafsin a nan ne kowace ne za ta karanta ma aslafat abin da ta gabatar da kanta kowa zai bayani da kanta nukril lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu majura ikra kitabak kafa bi nafsika yawma alayka hasiba sai da kanka za ka karanta littafin kawai ya ce sai ne ma'ana tatlu kullu nafsin ko kuma tatlu kullu nafsin ya zanto ma'anarsa tatba'u kullu nafsin ma aslafat ranar da za a kiraye kowane mutane da sunansu da sunan aikinsu da sunan jagoranin su yau mana da kullu unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila ومن كان أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا الله يسترين وردوا إلى الله مولاهم الحق أما يرجسوا إلى الله زوج الله مولاهم والذين أبنجدوا الحق نجسيا wanda a nan gidan duniya da suka bujire mata a lahira kuma an kai su gabai wa dalla anhum ma kanu yaftarun duk abin da suna nan ya gudu ya bar wani da anan gurin shi ne mai so sai a a filin kiyama ya dai yanzu ko anan gurin ne mutum ya ce mu tafi makka amma kawo guzurin kai rike ma in mun je gidan arfa ka neme ne ya a filin arfa ina zan ga sai dai an je kan ka neme ne sai ya karbe gaba dai ka kai dole a jihu kana jira sai an je maka a filin arfa ya a filin arfa ina ka jira dai ko ce gaba ne sai a da ake guda uku nan ka neme ni zaka same ya rike ka sai an je zaka karba to wannan fadan karamin taro ne Sai ka san ba za ka lamunta kanka wannan salula ladan ba to dan me za ka lamunta kanka a taron kiyama ina za ka yi ba da kuke kuka mutu ba ba gari da kuka mutu ba a geography ta tsakanin ka saka ta da ta za ta ni ta kai za ta sai kana nan kabarin kai can kabarin kai ina za ka dace a lokacin akwai wani jirgi ne da za ka hau ka je kuma tsakanin nan da can ba akwai nisa ba ina ba da kun bayyana tsakanin nan da ko akwai nisa kuma ran tashin kiyama babu jirgi sai aikin da mutum ya yi na gari to dan saboda haka kar ka dogara da cewa wani zai yi ka bauta ma Allah shi kadai ka bi ka bi manzon sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai gina ka ya gina ka kan kana Allah kana rasulullahi ya ce maka ga abinda Allah ke ga abinda manzo Allah ke ga jiriyar da sahabbai suka tafi akai ga jiriyar da tabi'ai suka tafi ga jiriyar da tabi'u tabi'ina duk wanda kuma gabata na gari ga abinda suke suka samu kila in ya ce a na lamunce maka shiga aljanna saboda ni ina da fada a can gurin sai ka ce annabi bai lamunce wa Fatima ba kuma yadda annabi ke son Fatima mai kai da kake suna ba sai ya kai da kake suna san da kake mun bai kai irin san da annabi ya Fatima ba saboda san da annabi ya Fatima Aliyu zai mata kiji annabi ya ada kada ke Fatima so da daga na abin zai baka samu zai baka samu abin zai faranta samu zai samu in ka ji sai kai kiji din nan to sako min gidan sauri da bazan gidan amma da raka annabi ya Fatima ya Fatima tu binta Muhammadin سليني من مالي ما جئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا yace ya ke ba. tambaye ni cikin dukiya ta irin abin da kike so ina da rai amma a ran tashin jama'a ba zan wadatar da ke komai ba a wurin Allah haka ya kira Safiya wanda ke Safiya ƴar uwar mahaifinka ce wa da kani kika tsakaninsa da mahaifin Annabi Annabi ya ce ya Safiya amma da Rasulullah an tizi nafsaki minan nar haka ya kira dukkan dangin gidansa yace kowa za mata daga wuta. yanzu yadda annabi ke son Fatima ya fi yadda malamin ka ke son ka ya fi yadda malami na ke so na to dan menene duk da wannan soyayya da annabi ke wa Fatima bai ce ba shi kenan ki kwanta ki da barci Fatima da daddare annabi ke zuwa gidan Ali bin Abi Talib hadisi na cikin Bukhari ya kwankwasa kofa ya kwankwasa kofa ya ce kai me kuje ne Ali ce barci miki annabi ce ku tashi ku yi kiyamul layli ya zauna a tsakiyar su ya tashi daga barci ya zauna a tsakiyar su nan da ga Aliyu hagun ɗansa ga Fatima ya ce ku tashi ku yi kiyamul layli Ali bin Abi balin ta ai Allah ne ke dawo da ya so da mun tashi idan muna hannun Allah kuma ya tafi ya tafi mana da hankalin mun yi barci sai annabi ya tashi na buga cinya yana cewa wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala da kai ta kada da jayayya yake da musu yake kaga sai ya mun da cewa Allah ne ya kawo masa barci to annabi ya je gidan Fatima ya tafi tafi ke mu dai dan ta samu da kan daga wuta kai kuma kana nan gurin wai sai wani ya ce wai nan sai maka ta wannan banga banga a gaban Allah wai ka shiga aljanna to matsayin da zai samu kenan ya kwanta matsayin da annabi ya abin kenan ka duba Abu Talib har lokacin da zai mutu annabi na masa istighfari har bayan ya mutu annabi na cewa wallahi zan baka istighfari ba ta ba hana da ya karshe Allah ya hana shi istighfari ma kan da annabi wallahi na amanu annabi na damuwa bai jira wa Allah ce innaka la tahdi man ahbab walakin Allah ya man yasha duk da haka da yake mutu a fitar da shi daga cikin wuta haka ce yanzu abin da za a yi maka za a dauko shi daga tsakiya a kawo shi gafar wuta amma sai gafar wuta da za a kawo shi wuta tana ma'alwallantarsa amma kwalwar kansa na ta farfasa wai wannan shine mai sauki cikin yan wuta abin da a wa abu talib kenan annabi bai samu nasarar ya tsire shi gaba ɗaya daga cikin wuta ba ko wai mun zai baka kawai kin cikin ka wallahi tun ana gane suna, tun kafin dare yi. tun da sauran rana mutum ya wuce kansa tsakani ka da malami ya nuna ma Allah ya ce annabi ya ce kawai da haka Allah madaukake ce wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda duk suke

ويخرج الميت من الحي ومن يدسم الأمر وسيقولون الله وقل أفلا تتقون الله ce kun ka ce da su man yarzuqukum min as-sama'i wal ardi wane ne yake arzuta ku daga sama ta hanyar saukar da ruwa wal kuma ya arzuta ku daga kasa ya fuskar arzuta ku da ma'adanai na kasa albarkatun kasa da kuma tsirrai da zafi da shi wa yake muku wannan amma yau ne ku sama al waye ke mallakar ji waye ke mallakar gani wa man yukhrij al hayy min al mayyit wani ne ke da ikon fitar da rayayye daga cikin matacce wa yukhrij al mayyit min al hayy kuma yake da ikon fitar da matacce daga cikin rayayye rayayye daga cikin matacce shine wato ainihin a fitar da wato ainihin kaza daga cikin kwai ko kuma da kwai daga cikin kaza al hayy min al mayyit wal mayyit min al hayy ko a fitar da kaza daga cikin kwai ko a fitar da kwai daga cikin kaza ma'ana idan ka ce almayyit ya zanto bai matacce ne ba da rai amma ta kin kishi sai ka dan sako ya fito idan ka ce alhayyu kuma kaza nan sai a fito da bai daga cikin ta kuma shine yukhrij alhayy min almayyit wa yukhrij almayyit min alhayy ko kuma ya zanto ana nufin waye ke fitar da musulmi daga cikin kafiri ya fitar da kafiri daga cikin musulmi ya ga mutum kafiri amma kuma dan ya zama musulmi ko ka ga mutum musulmi amma dan ya kangare duk waye ke da wannan iko daga nan damar ubangiji subhanahu wataala shi kai wa man yudabbiru al-amra wa ne ke zartar da al'amura ke gudanar da al'amura ya bai wani mukami ya sauke wani ya bai wani dama ya hana wani ya bai wani lafiya ya kwafi daga hannun wani wa yake gudanar da wannan gaba daya Allah ne ke wannan banda wannan ba mai bada arziki ba mai kwace kar wani ya ce maka in ka yayi kaci da kai zaka rasa arziki wannan duk ya gama fushin sa in Allah in Allah ya kaddara zaka arziki sai kai kar wani maka barazana in ka rabu da ke za ka kare idan kana kasuwanci in a cikin gwamnati kake za a kore ka za a sauke ka daga mukami waɗansu suna nan ba sa tare da shi kuma suna da kuɗi ba sa tare da shi suna da ilimi ba sa tare da shi suna da mukami to ya kwace musu wannan ba tsoro ba ya shafi ba a hannun sai ba amma sai karasa ina hankulan mutane suka tafi wani ya dabe bai zuciyar ka ya nuna kamar shi ne yake da kudura da irada a kanka ya nuna shi ne wanda yake malikul mulki a wurinka shi ne zai baka mulki in ya fushi da kai karasa in kuma ya yi dariya da kai zaka ji daɗi shi ai duk yadda yake son ka ya fi son kansa sama da kai ya bai wa kansa mulkin mana ya bai wa kansa dukiyar mana zai baka sa'a amma sai ka je wajen sai na gida zai baka sa'a kai kuma kai zuwa wurin sa shine shi yayi sa'a dan kai kuma kai sa'a a cikin kan nauyi da ne kai da kaje da motar da kaje shi ko yana zaune a gida ba da ko kobo amma wai zai baka sa'a in ni kai yanzu shi kai da ka zo ne ya samu sa'a ina hankalin da ya tafi za ki je wajen malami wala balin da ke waye ki zai sai malamin yana sai sai amma wai da kina ne mai baki sa'a gwalagwalan da ke wayan da kumbunan da ke ɗakin shi sun fi a abin da ya mallaka a gidansa amma da kake na nema baki sa'a da kika je ne yanzu ya samu sa'a da ba ki je bayan a cikin takaici da halin kaka da kai in ya zo inda sa'a ciki kai za ka same shi a wajen wallahi kafin ka zo ya tafi kafin ka zo ya tafi ya riga ka zo wajen sai da ka zo bayan sa'a ne Allah kawai amma ya so nawa ne mutane ba suke da kuɗi ko ba sa tare da wani kuma suna nan ya so nawa ne mutane suke da ilimi ko ba su tare da wannan ko ba tare da ilimin ba dan Allah ne ke kuma yi man yudabbiru gudanar da al'amura annabi da madaukaki ce sai yaqulun Allah wannan kawai duka fara maka inda za a ce su waye ke wannan sai yaqulun Allah za su ce Allah ne Idan dan Allah ka tafi to sai Abuja in suna da wannan tauhidi cewa Allah ne yake yin wannan amma akwai da mutum shi kadai suka ce ba su yadda ba amma sun yadda wannan damar duk da shi kadai yau wannan damar mutum ne wadansu su kwace wa Allah irin damar da su Abuja ne wa'in ka tambaye su waye ke wannan sai yaqulun Allah za ce Allah ne Allah ce fa kun afala ta taqul ka ce da su to idan haka ne ba za ku ji tsoron ba sai Allah ya فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا فذلكم الله ربكم الحق mai muku wancan ayyuka gaba ɗaya da aka ambata saukar da ruwa daga sama fitar da daga cikin ƙasa mallakar ji da gani fitar da cikin matacce ko matacce daga cikin raye gudanar da al'amura wannan mai muku wannan shine Allah rabbukum al-haq ubangijin ku na gaske fa ma za ba'da al-haq illa dalal ba abin da ke biyo bayan gaskiya sai fata saboda haka ko ne kana kan tauhidi ko zanto ka karkace wannan ita ce ayar da ke nuna idan an samu sabani akan tauhidi dole sai yana kan gaskiya wani na kan karya dan Allah ce fa ma za ba'da al-haq bayan yayi magana kan tauhidi waye yake kaza waye yake kaza duk ya nuna Allah ne ke yi sai ce to menene ke bayan gaskiya ai ba abin da ke bayan gaskiya sai ne sai fata saboda haka a matsalar tauhidi a matsalar aqida duk inda aka samu cin karo da juna ɗaya ne gaskiya ne sai kariya ke amma a mas'ala da ta shafi fikihu ta iya yiwa a samu maganganu guda biyu ko uku kuma kowanne akwai ƙarfin gaskiya tare da saboda a can wurin mas'ala ce ta halal da haram ita ta fikihu to halal da haram ko annabi ya kasa ta gida uku innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas wannan umurin mushtabihat sun yi kama da halal ko sun yi kama da haram ba kowa ke tantance su ba saboda haka in ka fada cikin su ba da niyya ba ba wai ka san cewa ga matsayin su ba ka fada cikin ba ka da laifi amma idan aka zo bangaren tauhidi aka samu magana guda biyu dole sai kariya ce sai kuma gaskiya ba ma za ba da haƙi illa salat amma ta mulku innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamu hunna kathirun minan nas da haka saboda rashin sanin su sai a ba su uzuri sun fada ciki amma wanda yana sani ya fara cikin shubahat da annabi sai kuma waka fi shubahati waka fil haram kan ra'i yar'a hawla al-imam yushiku an yaka fi amma da ba da akil fa anna tusrafun sai ya ake kautar da ku daga tafarki na gaskiya sai aya ta gare kadhalika amma kalimatu rabbika 'ala alladhina fasaqu annahum la yu'minun kadhalika kamar haka ne hakkar kalimatu rabbika hukuncin ubangijin ka ya sauka alal fasa ko akan mutanen nan da suka bijire suka yi zaman tofa su kai annahum la yu'minun hukuncin ku shine lalle su ba za su yi imani ba ma'ana waɗanda ubangiji ya kaddara ba za su yi imani ba duk yadda ka kiraye su ba za su ansa kiran da kake yi musu ba abinda muka faɗa na dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yi mana zan so in fadakar game da hadisin Aliyu da Fatima da Aliyu zai yi aure annabi ce in dai zaka auro wata sai dai ka sako mun yaka. kar wani zai kafa wajen da wannan hadisin ya ce ba za a yi wa ya saki ba dan dandanan mutane in suka ji hadisi mai roma roma mutum zai dauka ya rike karfi da yaki ya ai karatun na rana ta rabu watan kaza da ya har sai sun ya rike gaba to abinda wannan yake nuna wa ne idan ka duba bayanan da malamai suka yi wannan mata da za a auro ba ta da kirki family din su ma ba su da kirki idan suka zo za su turka sa Fatima shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya cewa Aliyu in har kana ganin sai ka aure ka dole to ka sako yata ba wai kawai da mutum zai aure bane ba ake kafa hujja da wannan hadisi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na zama da mai tambaya a kan kuwa ce neman baya ba ya ba ta ya sake in ta gama yadda ya hada ya sake lalata ita Allah shi kiyaye wannan tambayoyin ba kun yi tayin sun fi goma sha biyar sun bani an sai yanzu ya zama har an karanta wata ba tare da na sani ba matsalolin suna da yawa abin da yasa ake jin tsoron a ce ya halatta sai wani ya dauka to tunda dai an ce ko da ta sadu da ita ko da ta yi aiki fasidanci ya halatta ka aure ta to mutum ya samu dama na kawai don yana da yawan mace da aure kuma yana yin fasidanci da ita ya kamata mutum ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokar Allah na'am cewa malaman sallah ne aka yi in ya halatta shi gida shi kadai wace irin sallah idan yana nufin sallan farilla duk mutumin da yake baya fitar kuɗi cikin sallarsa to ba za ka bi sallah ba musulmi ne shi musulmi ne amma kuma baya da da sallah bai san kanta ba da haka ba a bin sallah anan ana kin bin sallah ba don kasancewar ta baya cikin musulunci ba cikin musulunci ke amma bai iya sallah ba ko yana wulakanta ta dan mutumin da ke satar sallah annabi ya nuna cikin wani hadisi wanda yake cewa mafi munin sata shine mai satar sallah sa bai suka ce ya mutum zai sata sallah sa annabi ce wanda baya cika ruku'in inda baya cika sujudan da to da haka mai irin wannan ma ba a an da ke zanto limami rafi sai a fadakar da shi a cire shi har sai ya je ya koyi sallah a wajen malamai sannan ya zo ci gaba da yi ci gaba sai kasance ana samun wasu tattalin harinsa da ‘yan mata har ya kai ga gudun bada ya zama da ya kone masarauta kuma yi kira sai da ai ko a wajen azumi kar ba ka ce wai cikin azumi kawai ka ce mai hukuncin musulmi har ya kawo mace wadda ba matarsa ba ya sumbace ta ko musamman arniya ɗalibarsa wato muni abin yana da yawa kenan ɗalibarsa wannan ko ba cikin azumi ba laifi ne dan kar mu bada wannan fatawar ya ce to fatawar malam ta shafa ramadan ne dan ramadan ya wuce zai kaza har wajen ramadan haramun ne har wajen ramadan yanzu wannan abin da mutum yi ba a cewa ya rusa azumin sa sai da kafara ta kama shi ko ramuwa amma laifi ne abin da yi na kusantar wata matar da ba ta ba kuma a matsayin sa na musulmi musamman kuma arniya yanzu za ka yi addini ka kenan kana wargi da wulakantar da addini kake a cikin irin wannan hali sai ya zanto ba mutuncin ka gaji ba ka ci mutuncin har addinin ba kamar yadda addinin ba ya da kima a wurinka saboda haka ya kamata mutum ya ji tsoron Allah idan har mutum yana da kuɗi game da mace ya aure mana an halatta maka ɗaya biyu uku hudu ta shi ke na mace dai to amma ya kasance mutum yana azumi kuma yana wulakan da azumi haka laifi ne mai girma ya kamata don mai wannan ya ji tsoron Allah ya dena kuma ya yi istighfari kan abin da ya baya Allah ya kai masa ya ce ya bai shi wata adadin da ya sai ya lissafa kuɗin ya gani ya je mana ya ba shi da dangane da akawun din ya san nawa ne a ciki idan ya san ko nawa ne a ciki kuma akwai wadansu a wurinsa sai ya haɗa gaba ɗaya ya lissafa sai fitar musu da zakka da abin da ke wajensa in abin da wajensa ba zai yi ba dole kenan sai ya wata daga banki ya fito da abin da ke cikin banki ne bai dace da addinin musulunci ba wannan al'adu ne wanda musulmi suka samu kansu a ciki amma bai dace ba ko alama kai musulmi da an gayyace ka ya kamata ka san cewa addinin ka ya hana wannan kar ka je kai abin da zaka barar da addinin ka da hujjar cewa kana aikin gwamnati sallar ta yi babu wani ramawa kansa idan lokacin sallah yi, za ka yi ijtihadi ka gano inda alƙibla take in ka samu kidimewar kai baka samu mai tambaya ba to duk inda ijtihadin ta ka cewa bisa da kikkiawan da sona nan ne gaba sai kai sallah ta yi idan ka kammala kana kammalawa ga ragowar lokacin sallah sai wani zo ce ina ka sallah kai sallah kake nan gurin sai ta ai ba nan ne gaba ba ai ga inda gaba take to mustahabbi ne karama ta amma ba wajibi bane in ka tafi haka ta yi da haka malamai abinda suka ce mutum ya yi da bil waqti wa kullu i'adatu bil waqti fa hiya fadila duk abin da aka ce maimaita a cikin lokaci a islamin mazhaban malikiya kuwa wata abin musabanci da aka ba dole bane in in baka mayar ba kenan akwai wanda suke bada fatawar wai sai dai ka kalli ko ina ka kalli nan kai sallah ka saki mata sallah ka kalli nan kai nan kai nan Allah bai bautar da kai da wannan ba hadisi da idi ba aka fahimta a cikin kowace irin matsala ta addini ba a kafa hujja da hadisi sahih malaman da suke cewa ana iya kafa hujja da hadisi sahih sun kawo sharuɗa guda uku ibn hajar ya ambace su cikin littafin sa Bayyana bayyinul ajab fi ma warada fi fadli fi fadli shahr rajab fi ma warada fi fadli shahr rajab kamar da ɗaliban sa imamu sakhawi ya ciro a cikin littafin sa alqaulul badi fi fadli salati ala al-habib al-kabir sukan kawo sharuɗa guda uku sharadin farko suka ce ya zanto ba'ibancin hadisin bai zanni ba rauni ne mai dan sauki sauki sharadi na biyu an yandarji ta ta asli am ya kasance hadisin ya shiga karkashin wani hukunci gaban me a iya kalato hukuncin da hadisin ke nunawa karkashin wata aya ko wani hadisin ingantacce daban sai ya zanto wannan ba'ifin taimakawa yi sharadi na uku ya zanto mai aiki da za'ifin hadisi kar ya kudurta cewa daga annabi shi ne aka ce wannan ya zama abu mara amfani kenan in dai wajen kudurce daga annabi ke to ina amfanin ya yi in kuma har wannan hukunci ya ce daga kashin wata aya ko wani hadisi ingantacce to aya ce magana shine aya ko wancan hadisi ingantacce ba na bari ba duk wannan sharta ne wanda suke kawai an kawo su ne suriyatul la haqiqatan laha ana kawo su ne a molanka amma a zahiri ba su da wani asar ba su da wani tasiri da aka da hadisi da idi ba aiki da shi kila ka ce ka karanta a cikin usulul mazhab cewa Imam Ahmad yana fatawa cewa ya yake da hadisi zaifi Abu Hanifa haka a wata magana cikin maganganun malikiya haka ana aiki da hadisi zaifi kila ce yaya za ka yi ka saba waɗancan malaman sai in ce an sa a nan gurin akwai bambanci tsakanin hadisi zaifi a da wurin waɗancan malamai Malik Shafi Abu Hanifa Ahmad bin Hanbal Sufyan Sauri da kuma hadisi zaifi a wurin malamai na ƙarshe da suka biyo baya malamai na da idan sun ce hadisi zaifi suna nufin al-hadith al-hasan sun rufe hadisi biyu ne alhadisu sahihu da alhadisu hasan alhadisu hasan ana iya sai su ce ana iya aiki da hadisi da ihi yayin da suke nufin hasan kenan muku a halin yanzu sai malamai na musulun hadisi suka sake lale wajen kasa hadisi suka ce gida uku ne hadisi as-sahih da al wannan hali as-sahih baya zama hujja ko da sun san da sun ce ba suna nufin wannan ba hakan suke nufi ne suke da madalai da. amma daga karshe sai ya kasance an zo an yarwata hadisi ya kasu gida uku shine imam suyuti ke cewa wal aktharuna qasamu hadith sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan mafi yawan malamai sun karkata hadisi zuwa da da'ifi da hasan da kuma sahihi a take ne ba shi halatta yin aiki da hadisi sahih da kowace irin fuska a shari'a Thank you. abin da yawa yin sallar nafila kafin juma'a wannan ya halatta ko raka'a nawa da dama annabi ce wanda ya ko ya zo masallaci a sa'a ta farko za a rubuta masa ladan kamar ya gabatar da sadakar rakumi to a cikin wani hadisi yace fa salla ma ta Allahu lahu an yusalli ya sallaci abinda Allah ya so ya sallata bai iya iyakance da rakawoyi ba za ka yi goma za ka yi ashirin ka yi iya yi iyakacin karfinka har yanzu zuwa lokacin da limami zai fito sai ka dakatar kuwa da limami ya fito ya hau mimbari kuma ba wannan da ka da ka tarke sai fa a wanda ya shigo masallaci a yanzu bayan liman ya fara ba, sun shi da ka abin nan da iya zama su tana kanka da haka rakawoyi da ake kafin juma'a shari'a ba ta yi musu adadi ba duk da ka sami ikon yi kai biyu hudu shida goma duk da ka sami ikon yi kai amma bayan juma'a annabi na yin sallar nafila ne a gida idan ya koma gida ya yi sallar nafila da biyu bayan la'asar kuma akwai hadisai cikin bukari da suka nuna annabi na yin sallar nafila har ya bar duniya a bayan sallar la'asar akwai kuma hadisan da suke nuna ba a yin nafila bayan la'asar to yadda ake hada hadisan hadisan da suke maganar annabi ya yi nafila bayan la'asar shi ne daga yin la'asar kafin rana ta kai ta fara jadin nan yayin da la'asar aka yi sallar la'asar ta yadda in ka kalli rana a yamma tana nan fara kal bata fara ja ba har yanzu baka shiga lokacin da aka karanta nafila ba ka iya yin nafila a lokacin dan annabi yakan manta wani lokaci nafilan da yake kafin azhar sai ya manta bai yi ta sai bayan yayi la'asar sai ya zo gida kuma sai ya yi ta ramata sallallahu alaihi wasallam wannan bai na cikin bukhari hadisin Aisha da sauran matan annabi suka rawaito wannan hadisi daga gare shi dan haka dai karhancin nafila a bayan la'asar yana farawa ne daga lokacin da rana ta fara ta zuwa yanzu makaruhi ne amma daga yin la'asar zuwa minti ashirin bayan ka minti talatin bayan ka duk babu karanci ka iya lafilanka hadisan suna cikin bukhari إدراك abin da annabi ke astaghfirullah hasu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tabarak ya zal jalal wal ikram ya sauran wato azkar zikirai da aka rubuta annabi na fara sannan ya subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar ko ne sai sannan cikon na dari ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in ya kan kuma bari Allahumma la mana lima atait wa la mawta lima manata wa la ya kan fadi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul ni'matu wa lahul mulku wa lahul hamdu la ilaha illallah mukhlisin lahu din wa law kana al-kafirun sai sauran azkar da ma da aka rawaito annabi na faɗa bayan sallah daga su in ya gama baya wani daga hannu kuma ya daga waɗannan addu'o'in da yake yi waɗanda aka rawaito cikin littafin sunna cikin littafin hadisi shine addu'a ta ita addu'a da ake yi ana yin ta ne a cikin sallah in kana so ka roƙi wani a cikin sallah kafin ka fita ya kamata ka roƙa kuma annabi ya fadar sai da kai inda zaka so roƙa a lokacin da kake cikin sujada yace amar ruku'a fa aslimu fihi rabba wa amma sujud fajtahidu fihi bidwa yace amar ruku'u shi ruku'i fa aslimu fihi rabba girma ubangiji tasbihi ake yawai biya a cikin ruku'i yace idan kun zo jira kuwa yace ku dage da addu'a fa kaminun an yustajaba lakum ya tantance an samu ku addu'a a cikin sujada abinda annabi koyi koyar da kai daga nan sai in ka kammala ta iya ta karshe kafin kai sallama nan ma kuma in ka gama salatin annabi ranar lokacin da yake kafin ka ce assalamu alaikum lokacin ne na addu'a ko za ka yi wuce talatin kana ita halaka ba maganar daga hannu kawai za ka yi ta roƙon Allah ka kana kada dan yasa kana addu'a ya ubangiji ka bani kaza ya ubangiji ka kare ni kaza ya Allah ka yi dukan iyana ya Allah ka dukan ma'aikata ya Allah bukata ta da ke wuri kaza Allah kawo kaza ya Allah dan sarfan gida da wanda da wuri kaza Allah dawo masa ya ba shi da bukatun ba dukkan roƙa da wurin kafin kai sallama kana yin sallama addu'a wanda ake kira du'a su'al ta kare addu'a ta roƙo ta kare sai du'a ibada addu'a ta ibada shine wannan abin da muka zana astaghfirullah astaghfirullah sauran abin da baya Kofi karancin lokacin da suke yi a aibin ne wata shida saboda haka idan mutum ya auri mace suka yi wata shida zuwa abin da ya sama ta haihuwa gidansa ba da daman ya kore ta a ce ba shi bane ba an kalato wannan ne cikin ayoyi guda biyu in ka hada su da juna ayar da Allah ke cewa wal da yurdina auladahunna hawlayn kamilayn masu juna biyu za su tayar da ‘ya'yansu har shekaru guda biyu cikakku can kuma ta ke magana game da rayuwar dan adam yace wa amruhu wa fisaluhu 30 shahra daukan cike shi da yaye shi ana yin wata talatin ne shi dan adam to watanni talatin, shayarwa kadai ta ɗauki shekara biyu kamar yadda muka ambata haulai ne kamile a cikin wata talatin, idan aka ɗauki shekara biyu nawa zai rage wata shi da kenan na juna biyu ne shi tunda Allah ce wa hamluhu wa fisaluhu dadewar cikin da kuma lokacin da zai kai a ce an yaye shi gaba daya in ka hada wata shi shekara biyu kuma yace za a yi sai bai yi shiru bai game da maganar ciki kenan wata shida ana ai wata shida da haka dan wanda matar ta yi suna tare wata shida kar ya kore da yake ba na bane da ne bai sai kore ba amma in bai kai wata shida ba wata biyar wata biyar da rabi yana dama wannan ba dan sa bane ba kuma akwai sanarwar da aka yi tun shekarun jiya ta daga cewa mako mai zuwa ana bukatar yan uwa da musulmi su gangami kamar yadda aka saba duk shekara cikin wannan irin wannan lokaci wajen kai ziyara gidajen kurkuku ga yan uwan musulmi da ke can da kuma tafiyar musu da yasa raba wadda ta shafi ko tufafin sawa ko kayan abinci da sauran abin da ya sauƙaƙa an yi sanarwa tun daga shekarun jiya cewa ana bukatar yan uwa da su fara taimako duk wanda yake da riguna ko wando ko hula da ya wadata da waɗansu daga ciki zai iya kawowa a matsayin sadaka a harkar wanda yake da kuɗi ya bayar wanda zai iya kawo gero ko masara ko shinkafa shi ma zai iya kawowa idan Allah ya kai mu daga ranar daga nan har zuwa juma'a za a tara wannan ranar asabar kuma a je a kai wannan ziyara gaba daya tare da wakilcin waɗansu daga cikin al'ummar masu halarta wannan darasi na masallaci Allah shi mana gaban kasar Allah shi ba mu ikon taimakawa kuma duk wanda zai taimako zai iya ba ko malam Usman ko malam Musa Ladan ko waɗanda aka ambata a cikin sunarwa shekaran jiya assalamu alaikum wa hadha an-nabiyyu da kuma wannan annabi shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda zai na amanu da wanda suka yi imani su ne suke da ikon sai annabi Ibrahim na amma su da hudu ko da